أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يوشا ترى ko tara ne ga wata sha tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau daya ga watan biyar miladiya 2021 a wannan majalisi namu da muke gabatar da darasi na musamman na daura a cikin littafin ثلاثون سببا للسعادة نبض ضمانني الشيخ الدكتور عايد بن عبد الله القرني حفظه الله تعالى bayani لكي بياني أكن سببا لسكي جاو mutum ya samu rayuwa mai daɗi a duniya kuma Allah ya taimake shi ya samu rayuwa mai daɗi a lahira Allah ya ba mu duka sababba ne guda talatin wannan zai zama majalisunmu na hudu insha Allah ta'ala za mu tashi a sababu sagis sababi na shida sababi na farko fakir washku ka yi tunani game da ni'imar Allah da ya maka ba su da iyaka ni'imomin Allah sannan ka gode sannan na biyu ma mazafat abin da ya riga ya tafi ya shuɗe ba za ka iya dawo da jiya ba sannan na uku yau maka yau maki ka kula da yau ɗinka ka gyara yau ɗinka ita ce taka sannan sababi na hudu utruki mustaqbala hatta ya'ti ka kyala gobe sai ta zo kakkai ta tunane tunane me zai faru gobe ka bari sai ta zo gobe sannan sai sababi na biyar kai fatuwa an-naqd akhir ya za ka iya fuskantar suka ta zalunci da mutane za su maka sai sababi na shida la tantazir shukran min ahad la tantazir shukuran min ahadin daga cikin abin da ke ba da rayuwa mai daɗi kakka jira wani ya gode ma kawai in ka kyautata kawai yi gaba shi yasa ma suke cewa izra jamilan walau fi ghairi mawdi'ihi in dai abu mai kyau za ka yi to kai ko ba a wajen da yi bane za ka fito wannan abin da ka shuka zai fito kawai ka shuka ka yi gaba yadda ka san mutane mutanen da suna shuka dabino suna shuka dabino ba don su ci ba saboda dabino a da kafin a samu dabarar eh, zamani ta noma sai mutum ya shuka bishiyar dabino sai ta shekara hamsin ba ta fara yaya ba to yi zai ci kaga shi ne wannan ana ba da labari sarkin musulmi harunan rashid rahmatullahi alai al'abbas ya zo wucewa sai ga wani datti da tukub yana dasa dabinai sai ce masa sai ya ce a tsaya ce kun wani dattijo mai budurwar zuciya wai dabino yake dasawa sai wannan dattijo sai ya ce yin labai ai dabinan da muke ciyo ma ba mu muka dasa ba ina dasa ma waɗanda za su zo gobe ne shi ikon Allah wannan dattijo Allah ya baka basira ya ce ku bashi dinare dubu ɗaya ya ce to ka gama ran ya daɗe a shi Allah ya sa ma zan ci ce maganganun ka fa suna da hikima ya ce a ƙara mushi dinare dubu ɗaya ya ce kaga har yayi na shekara ta biyu ya ce ku kara mashi dinare dubu ɗaya shi ne sai harun rasu da ya ce kai ku mi gaba kada dattijan nan ya kwashe mana abin da muka zo da shi to kaga shi ne wannan latan tazir shukuran min ahadi kakka nemo ne ya gode ma inda ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura ita ce ka'ida muna ciyar da ku dan Allah ne la nuridu minkum jaza'an ba ma tsammanin ba ma jiran minkum daga gare ku jaza'an wani sakamako wala shukura ko ku gode mana ko ku gode ko ba ku gode ba ubangijin da muka yi dan shi shi nake fatan ya gode mana man yaf'alu alkhayra la ya'dil jawaziyahu la yadhhabu al'urfu bayna Allah wan nas man yaf'alu alkhayra wanda zai aikata alkhairi la ya'dil jawaziyahu to ba zai rasa sakamakon alherin nan ba in dai alheri kai ka jira sakamakon sanana la yazhabu al'urfu bayna Allah wan nas kyakkyawan aiki baya tafiya a banza a wajen Allah sannan baya tafiya banza a wajen mutane ko mutanen ka musu kakkace su gode maka amma za a gane abin da kai koda baka da wata godiyar ba za a maka ba sai bayan ka mutu eh. sai ka mutu sannan sai a gane abin da kai ko ba ka na amma in kana gaban su shine ai bahaushe a cikin hikimar sai sai kada Allah ya kawo ranar yabo wato ranar yabo da take zuwa ita ce ranar da ba a ganin wanda ya alheri ko baya tare da su amma yana da rai ko kuma ba yi da rai kwata-kwata a duniya ya bar gidan duniya ya tafi gidan lahira to daga nan ne sai a gane abin da wane ya a ce wane Allah ta kafa mu gane abin da yake yi bada khalaqallahu li'ibada liyadhkuru Allah ya halicci bayi dan sirka ambatansa wa razaqallahu al-khaliqata liyashkuruhu sannan Allah ya halicci halittunsa dan su gode mishi fa'abada al-kathiru ghayra amma da yawa sai aka samu ba Allah suke bauta mawa shi bai halicce su dan su yabe shi dan su ambace shi su masa zikiri su bauta masa kuma su rika gode masa amma sai aka samu da yawa daga cikinsu sai suka kafarci dama iblis ya fada sun mala'ati yadda hulun bayi a idihi wa min khalfihi wa an aimanihi wa an shama'ilihi wa latar ido a kawo mushakiri iblis ya ce na rantsi da kai ya ce ma allah ta'ala ke na zo musu ta gaban su sa su in ji ibn abbas su zama basa damuwa da lahira Sai na zo musu ta bayan su in sa musu kwaɗayin duniya sai na zo musu ta dama in hana su aikata aikin alkhairi sai na zo musu ta hagu in ziga su su aikata miyagun ayyuka sai ce wala taridu hun shakiri sakamakon in ne wannan to da yawan ba za su zama masu gode ma ba to allan da ya halitta ba a gode mishi ba to kai ba kai wa halitta ni wa na halitta duk ba mu ko ɗaya ba to sai mu ce muna jiran wani ya gode mana in ka ce kana jiran mutane su gode maka to damuwa kake shiga wa shakara al-ghalibu siwahu sannan da yawa ba Allah suke gode ma ba sai su gode ma wani alhali Allah ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'imar da za ta zo muku daga Allah take to amma wani ba zai gode ma Allah ba لأن طبيعة الجحود والنكران والجفاء دومن طبيعة الجحود متنئمة والنكران دكما كما قدس متنيا shafa ma idansa kwalli ya ce ai ba a mushi abu ba alhali an mata kaga ya riku na ni'mat Allah kuma yunkiru na haƙi sannan waljafa da ƙiƙashewar zuciya da sakamako mummuna ga wanda ya kyautata maka sannan wa kufranin ni'ami da kuma bijire ma ni'imomi ghalibatun ala nufus sune ababan da suka rinjaye mafi yawancin zukatan mutane da rayukansu ita ce ka'ida wanda ka kyautata ma wato tari bai cika damuwa da kyautata wannan ba shi yasa suke cewa wata ki sharra man ahsanta ilai haka suke faɗi larabawa ittaqi sharra man ahsanta ilaihi ka ji tsoron sharrin wanda kai ka kyautata masa kai ka taimake shi kai ka kai shi wani mataki to amma kai zai fara yaka da ka kakka damu da sai mutane sun gode maka fala dam. ko falatu dam kada kada kada a kada kada ka ji bugun zuciya ko a biki kwakwalwarka idza wajadta haula'i qad kafaru jamilaka idan ka sami irin waɗannan mutanen sun bujire ma kyautatawa da ka musu ka kyautata amma sai suka nuna baka kyautata ba wa ahraqu ihsanak sannan kyautatawar da ka musu suka kona ta wa nasu ma'rufat sannan suka manta kyakkyawan abu da ka musu bal rubbama na sabuka al'ada'a kai wani zubin ma sai ta kafa maka kafan zuƙa na gaba kuma kai ka ta musu wa ramauka bimin janiqi alhiqdin nafi addafi sannan kuma su rika ka da majaujawa ta alhiqd ta kashi ba su san ka ga ka ci gaba addafin wanda suka koyi a cikin zuciyarsu kuma kai kake kyautata musu kai ne sanadiyyar rayuwarsu mai kyau kar kai haka kaka tsaya ka saurare su la li shay'in illa bi annaka ahsanta ilayhi kawai sakamakon abin da ya faru shine kawai laifinka a wajen su ka kyautata musu ka kyautata musu to su kuma bari su na maka shine laifinka a wajen su wani wani wani dattijo ɗayansa duka suka girma suka kai mataki babba na na na na na na aiki nan da suka girma sai suka zo sai suka ce sun gina ma wasu gida kuma yana da gidan shi sai suka ce za ta ɗauke uwarsu tunda ita uwar tasu tana da kishiya za ta ɗauke ta su mai da ita sun gina wata gida ya ce ga gida na matata ina zaune da ita shine sai ya ce laifina ƙwara ɗaya a wajen ku ni na haife ku sannan kuma har na ba ku dama kuka yi karatu na ɗauki nauyinku da abin da Allah ya hore mu har kuka kai wannan mataki babu laifi in kun mun haka to kaga shine wannan laifin ka kake ta musu to su kuma bari su muna nama to kar ka sa wannan a ranka wa ma naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadli ba su da wani abin da suka kullata a zuciyarsu da ya jawo suka kafirce ma Allah illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi kawai dan Allah ya wadata su da manzansa da shi da falalarsa kawai shi ne sakamakon da za su ma Allah Allah ya kyautata musu to bari su kafirci to an amma Allah haka kai kuma waye wa tali' sijil al-alam al-mashhud mala yace ka je ka duba kungi na duniyar yau da kake kallon da kake rayuwa a ciki ka karanta tarihi fa'iza fi fusulihi ƙisatu abin rabbabnahu za ka sami kissa a cikin fasaloli na wannan kundayen za ka samu baban da ya kasance za ka sami kissar baban da rabbabnahu ya reni ɗansa waka shi ya ciyar da ɗannan nasa waka ya tufatar da shi wa aq'amahu ya ciyar da shi wa ƙahu ya shayar da shi wa addabahu ya mata tarbiyya wa allamahu ya karantar da shi sahira liya nama baban ya rika kin yin bacci saboda dan yayi bacci wal walidain fala tanhahuma unfan qad rabbayaka sagiran ghayra munfatili qad talama sahirat bil layli a'yunuhum khawfan alayka wa 'aynullahi lam tanah ba qa'ida iyaye ba kenan wata rana kawai yaro ya ƙi bacci ta kukan bala'i a rasa gane abin da ke damun shi sai can gab da asuba kawai sai kama bacci shi kai kuma daidai lokacin za a ce asfalatu khairun minan dole ka fito safiya na yi kuma dole ka tafi nema kuma su za ka je nemo mawa to su nawa aka sami irin wannan dan da babansa ya masa haka waje ya shibi'a sannan kuma da yashba sannan kuma baban ya ji yunwa dan ɗan ya ƙoshi akwai lokacin da zaka tafi nema sai ka manta ba baka ci abincin rana ba haka ne ko ba haka ba ne kaga ju'ta kaga abin nan ba ba ba ba ba ba wa ta'iba yarta baban ya gaji dan ɗan ya huta falamma tsarra sharibu hada libni amma lokacin da gashin bakin wannan yaron ya fara fitowa ba alama girma ba kenan ta zo ma yaro wa qawiya sa'iduhu kuma ya ji damtsan ya yayi karfi asbaha liwalidihi kal kalbi al sai ya wayi gari ya zama babansa kamar babansa kamar mahaukacin kare ne ci wallahi haka za ka ga wani ɗan yana duk abu baban tsawa da sauƙi wasu abubuwan mun saboda musulunci amma wallahi in ka ji wasu wajajen da ba musulunci za ka sha mamaki zuwa na indiya jinya wanda yake mana hidima a lokacin musulmai ne ba amma wallahi tallahi in yana waje baban shi ba zai zo baban yana son ya zo baya jin turanci dai bai iya turanci ba sai indiyanci to kuma yana son sai fira da mu mu ko ba ma jin indiyanci to amma haka zai zo a yi ta kurmanci wallahi in ɗan nan yana nan baban nan da isa zo wajen nan ba sai da muka yi ɗan nan zagir zagir a gaban mu farko da muka fara gani haka yake hantarar baban ya daka ma baban tsawa baban ya kama rawar jiki jikin shi yana rawa yana karkadawa baban shi ne shi ya haife shi kuma shi ne ɗan auta ‘ya'yan baban hudu to shi ne na hudu inda indiya ba a haihuwa da yawa shi ne ɗan autansu amma baya ji wai kuma sunan shi salim kaga wannan ba salim ba ne saƙim ne la shirya a zan ba su jin magana yaran indiya mutanen indiya ba sa ji yaran su kwata-kwata ba su sallah ba ba su sallah sai ranar juma'a su daura zani shi kenan namaz juma'at namaz ita damanka sai ranar alhamis za a ita faɗin gobe juma'a shi kenan amma daga juma'an nan to ba za ta sake sallah ba duk masallacin da za ka je ba za ka ga matashi ba sai dai tsofaffi ba za ka ga musulmi ba ba za ka ga matasa ba suna sallah akwai lalacewa a ƙasar nan sosai Allah shi kyauta istighfafan yana walakanta baban izdira'an yana rena baban maktan yana yana baban a zuciyarsa hukukan sannan kuma yana saba ma baban farihan yana ma baban shi iyo azaban wadila azaba wacce ta kasance mai kakkiya azaba yake gana ma baban nan nashi kuma duk ku kalli wahalar da baban ya sha kaga ta ce sai mutane sun gode maka shi fa ya haife shi ni'imar farko da babanka ya maka ita ce ni'imar haihuwarka tunda da bai auri mamarka ba ba za a haife ka ba amma kuma Allah ta'ala ya kaddar shi ne babanka ya je ya auri mamarka ai abu na farko ke kai ka tunowa da wannan na farko nan sannan kuma bayan ya haife ka ba bai tsaya nan ba ya ga ya zai yi ya ka ta inganta ka fito ka zama mutumin kirki ka zama bawan Allah duk abin da zai yi yayi amma wai daga farko wanda za ka fara muna namuwa shi ne babanka yanzu wannan mutumin kai ka ce in kai kake ba da aljanna ka ba shi ya zo bakin kofa aljanna in kai kake ba da aljanna kada mutum ya taba ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa yana muna musu yana musu mummunar mu'amala kai ka ce in kai kake ba da aljanna ka bari ya zo bakin kofar aljanna to balle Allah ta'ala ala falyahda alladhina hatarqat awraq jamilihim mala yace kai ku dakata duk wanda ya kasance takaddin da suka kyautata ma mutane aka kwakkona su to falyahda kowannen su ya zuba ma zuciyar shi ruwan sanyi inda mankusil fitari ga mutanen da Allah ta'ala ya jarrabe su ɗabi'a su ta juye ya kamata su kyautata tunda an kyautata musu har jaza'ul insani ila ihsan qa'ida qur'aniyya ƙa'ida ta qur'ani ba za ta canza ba hal jaza'ul ihsani illa al ihsanu wannan hal din hal ce da ke ce fa'idantar da hasu ai la jaza'ul ihsani illa al ihsan kyakkyawar kyautatawa ba ta da wani sakamakon ba a kyautata duk wanda ya kyautata maka to ka'ida in kai lafiyayye ne a kwakwalwarka ba mahaukaci ba to kai ma tunanin take ya za ka kyautata masa ita ce ka'ida to kaga shi yasa sai kira su da me mankusil fitr fitr waɗanda su da Allah ta'ala ya halicce su akan ta ta juye suka zama su ba su san kyautatawa ba wa muhaqqamin ida irada waɗanda kuma aka ruguza musu nufin su ba su da nufi wal yahna'u بعرض المكتوبة عند من لا تنفذ خزائنه ما تنفذ بني تنفذ باب والنسوة وليهنأ سنن وطن دأكا مون ناموا باين سنتوت كاسو وليهنأ في فرن شكي بعوض المكتوبة بعوض da musaya da Allah zai musu na lada inda man la tanfadu khaza'inuhu wajen wanda taskokinsa ba su karewa ka nemi sakamakon wajen Allah kawai kakka nemi sakamakon wajen mutane ka ga nan lallasa ka ake da ciwo ka kyautata ma mutum ya muna nama ai ita muna nawa ko da baka muna nama mutum ba ya muna nama ka. ko da kai baka kyautata masa ba ya zo yana muna nama ka. ba ka jin daɗi ciwo ne to a a wannan ka kyautata masa amma shi sakamakon da zai maka shine bari ya munana maka kaga bala'in yafi bala'i inna hadha al-khitab al-harra lalle wannan jawabin da kaji ina maka shi da zafi ai da zafi ko la yad'uka li tarki al-jamil ba wai ina ce maka ka daina kyautata ma mutane bane wa adam al-ihsan lil ka ce ba za ka kyautata ma wannan ka ba wa inna ma yuwattinuka ala intizari juhud kawai abin da nake sa maka shine ka ɗaukan ma zuciyarka shine tawɗi ne ka ɗauka a zuciyarka cewa ka jira a lantizari juhud cewa za ka kyautata mu wasu amma wasu sai sun musa wannan kyautatawar da ka musu. sai sun ce baka kyautata musu ba wata nakfur sai sun ce ba su gane kyautatawar da kake musu ba wata nakuri da hadal jalil sannan za su nuna kawai su sha kulatin ɓangaro su shafa ma idan su toka su nuna cewa kai baka kyautata musu ba wal ihsan da kyautatawa duk baka yi ba fala tabta isbi ma kanu yasla'un so da kaka shiga damuwa a game da abin da suka kasance suna aiwatarwa suka suke aikatawa abin da ya yake nuna maka kenan in kana son ka zauna lafiya to ka ji a ranka cewa za ka kyautata musu su za su nuna na ba shi za ka musu mai kyau amma su kuma za su dawo su yaƙe ka ka sa wannan a ranka sai ka samu wannan a rayuwa in ka ce ba za ba wannan kai so kake duk wanda ka kyautata mawa shi ma ya dawo maka da kyautatawa to ka wahala yanzu kowannen mu nan da za a bashi dama a ce ya dan ba da tarihin kansa ko ya ba da labarin wasu da yama haka su kuma suka juya masa su ma suka zo suka munana masa bayan ya kyautata musu kowanne mikili yana da misali ɗaya a kansa wani na da misali biyu wani na da misali biyar wani na da goma wani ma na da ɗari ba za a rasa ba to kaga ita ce ka'idar rayuwa haka mutane suke ɗabi'ar suna juyewa to ka sa ma kanka haka sai ta faru in ka sa ma kanka haka za ta faru to ka samu sauki me yasa mutane ke jin zafin allura ba sa tsammanin ta musu zafi duk ranar da kasancewa allura na da dace kawai haka za ka yi in nan za a maka in kuma a bayan ka za a maka haka za ka yi kawai za ka mita jajjam so da kasan za ta ma zafi amma in kana tsammanin allura ka ta ma zafi to shine zai ga to ana kiran shi a mushi allura yana ihu ta wani soja ina jin a tunisiya ne za a mushi allura corona soja ba sai an kamo shi kun taba ganin kilif ɗin ko sai an kamo shi sai ya kai ya fa mata kuma zan su mishi allura sai ya zame ba shi musu mishi alluran nan ba to amma in ka ɗauka allura dama tana da zafi kuma zan ji zafin amma zan ɗauki nauyin zafin to shi kenan kawai sai a maka allura shi sai ta zo ta wuce amma in kana jin cewa so kake ta zo da sauki to shi ne za a yi ta'allan baku da kai akan za a maka allura Ko ka ɗauka cewa wannan abin zai faru to ko ya faru ba zai ma damuwa da yawa ba i'mal alkhayra liwajhi Allah ka aikata alkhairi kawai dan ganin fuskar Allah ranar gobe alkiyama li'annaka alfa'iza li'annaka alfa'izu ala kulli hal domin kai ne wanda zaka samu rabo a kowane ne thumma la yadurra gamtu man ghamatahu thumma la yadurru ka ce ya kamata ya sa kafu sannan dogewa da ƙin binka da ƙin sakamako mai kyau da wanda zai maka ya kai kai ya cutar da kai wala juhudu man jahadahu wala thumma la yadurru ghamta man man ghamatahu wala juhudu man jahadahu sannan kuma kada mutum ya damu da musa ni'imarsa da wanda zai musa ni'imar da ya masa wahmadillahi li'annaka al-muhsin sannan ka kai ma Allah ya ka gode ma Allah domin kai ne mai kyautatawa wa huwa shi kuma wancan shine mai munana maka wal yadul ulya khairun min al sufla ai hannun da ke sama ya fi hannun da ke ƙasa waye hannun sama hannun da ke badawa eh. kasan shi wai shehuwa jaha shi saboda kullum sai dai a bashi bai saba badawa ba so daga kalmar kawo bai san miƙo bai santa ba miƙo sai dai an kalma amshi da ungo kawai ya sani wannan shi waje ya faɗa rijiya sai aka zo ciro shi aka kawo igiya daga bakin rijiya sai aka jefa sai aka ce sai aka ce sai aka ce miƙo hannunka miƙo hannunka ka taɓa igiya wai bai san kalmar miƙo ba kawai ya kama haka ya kama haka sai can sai wani ya zai raɗa ma 'yan kwana-kwanan sai ce ai kasan san waje wajaha shi kullum sai dai a bashi so da ka shi kwata-kwata bai san kalma kawo a ko ba sai dai kalma amshi sai can sai aka ce musu amshi iya tsaye haka hannu biyu kaga kaga kaga kakka zama kakka zama haka ka gode ma Allah ka yabi Allah ta'ala da yasa kai ne mai kyautatawa shi kuma wancan shine mai munana maka inna ma nuti'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura masu kirki mutanen Allah mutanen kirki suna faɗi suna cewa muna ciyar da ku dan neman ganin fuska Allah ne rana gobe alkiyama la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma nufin a wajen ku sakamako sannan ba ma nufin ku gode mana ko kun gode ku kuka sani in ba ku gode ba ma ku kuka sani kun gani ko وقد بهل كثير من العقلاء haƙiƙa an mantar da da yawa daga cikin masu hankali min jibillatil juhudi inda al-ghawqa jibil abin na al-juhudi ne ko na ku daidai ya sa muku daga jibilla ya sa wata kalma ta kuskure ya sa jahannat al-juhud ne al-juhud ne wa qad zuhila kathirun min al-uqala da yawa daga cikin masu hankali an mantar da su min jibillatil juhudi a game da ɗabi'a ta musa ni'ima inda algauga a wajen wawayen mutane su ne algauga mai hankali sai wani zubin ya manta da cewa a ah, wawayen mutane fa an kyautata musu mantawa suke yi wa ka'annahum ma sami'ul wahya jalila masu hankalin nan kamar ba su ji wahayin Allah mai girma yana cewa ba wa huwa yan'a 'ala sinfi utuwahu wa tamabudahu alhali Allah maɗaukacin sarki yana bayanin irin na ta'aziyya ga irin waɗannan nau'ukan mutanen a game da tuwahu yadda suka zama masu taurin kai an kyautata musu wata marbudahu da kuma yadda suka kasance suna da dogewa da tsaurin kai an kyautata musu Allah ce marra ka allam ya da'una ila gurbin masar marra ka allam ya da'una ila gurbin masar Allah yana bayani kan mutanen da idan suka shiga cikin bala'i da Allah mukhlisina da din ba wanda za su kira in ba Allah ba amma idan Allah ta'ala ya tsirar da su suka ga sun hau tsauri sun hau sun sun hau tudu to marra ta'allam yad'una ila dhurrin mas sai su dawo kuma sai su dawo marra ta'allam yad'una sai su dawo kamar ba Allah suka kira ba da a lokacin da ila zurrin matsahu a lokacin da wannan damuwa ta kama su sai su dawo Allah madaukakin sarki idahum idza fariqun minhum bi rabbihim mushrik kawai sai su dawo suna ma Allah shirka alhali suna cewa la in anjana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin wallahi Allah ya tsira da mu daga wannan bala'in za mu gode amma suna tsira tuwa ana tsiratar da su daga wannan bala'in to marra ka'an lam yad'una ila gurbin masa to kaga ka'ida ke to amma Allah haka sai kai ne da ni za mu ce ba za a mana haka ba la tafja la tufa la tufaja idza ahdaita balidan kalaman. kakka rikici kakka shiga damuwa ka firgita a hadaita balidan kalaman. idan ka samu wani wawa sai ka masa kyautar biro faka taba bihi hija'aka sai ya je bangon gidanka kawai ya zazzage ka da biran. maka ka ba shi kyauta shi da Allah taimaka min da maka sai ka ce gashi sai ka je ka siyo mishi sabon maka sai ka ba shi dama kai sabon ka a kofar gidanka kawai sai zai zazzage ka ya zazzambe maka zamba a kofar takka wawa ne da au jafiya na asa ko kuma ka ba wani mai kekasasshiyar zuciya ka ba shi sanda ya tawakkawa alaiha ya ce ai zai rika dogaro ne saboda kafafuwansa ba su da lafiya zai rika amfani da wannan sandar sai ka siyo mishi sanda kila ma da sandar ka je ka siyo mishi irin ta asibitin nan wadda take da wadda take da adjustment ana rage ta sannan kuma tana da mariki mai kyau irin ta 'yan sanda wa ya hushu biha ala Ya yace kuma zai rike amfani da saddan nan wajen bugo ma dabbobinsa abin da za ta ci kaga irin sanda annabi Musa alaihi salam kenan Ba shajja biha ra'ata kawai abu na farko da yake sai ya dauki sandan ne kwala maka ya fasa maka kai kakka damu wawa ne da هذا هو الأصل عند هذه البشرية المحطمة wannan shine tushe a irin waɗannan mutanen waɗanda Allah ya riga ya rusa zukatansu hmm? fi kafanil juhudi ma'abari hajalla fi ula sun kasance fi kafanil juhud su an sa su ne a cikin likafani an lullube su na aljuhu na musa ni'imar da aka musu lullube suke a cikin likafani amma wani irin likafanin likafanin musa ni'ima da ƙin ganinta ma'abari ha tare da ubangijinsu jalla fi'ula wanda ya ɗaukata, fa kaifa biha wa ma'ak to ya za ka ce fi mu'amala saɓanin saɓanin yadda ya za a yi da ni da kai fi mana mu'amala saɓanin yadda suka ma Allah da ya halarce su ya ba su ya shayar da su ya musu komai amma kuma jibe da suke masa to mu fa wa'allimhu ar-rimayata kulla yawmin falamma istadda sa'iduhu ramani. وكم أعلمه نظم القوافي فلما قال قافية هجاي شيني تكون بيت متنبيك تيوى أعلمه الرماية كل يوم قوة غانا نأكو ونيارو إنا كويا مش يد أكي هربي كان لا رباية تذكي جمع محربي كو ما ظل سمعت على إنما القوة الرمي ƙarfi shi ne ka iya harbi to ina ta koya mashi kulle yau kowace rana ina koya mai tirenin yadda zai yi harbi falamma stadda ko ishtadda ana cewa istadda sa'iduhu a lokacin da damtsansa ya minke zai iya minkarwa ya harbi ha ba ramani ne ya fara jifa ne ya fara harba ta ga ɗan kunama ke dan kunama mai koyon harbi a uwashi kaga to shi ne wannan to shi ne ya ci gaba da cewa wa wa kan mu'allimahu nazmar qawati ni nake ta koya mashi yadda ake waka falamma qala qafiyatan hajani sa na farko da zai yi a duniya da ya ga ya iya ni ya fara mazambo da shi ka ba mutum ruwa shi da Allah taimaka min da ruwan nan sai ya ka ba shi ruwa sai ce da Allah ba ka da hita shi zan ina da hita mana shi ina dan san isha ci ne kana ba shi da ya boilin ɗin ruwan kawai sai ɗigo sai watsa maka to shi ne misali shi ka gama mutum duk abin da ya cancanta ya kamishi daga baya kai zai dawo ya fara yaka to ita ce ɗabi'ar irin waɗannan mutanen ka sa a ranka cewa haka za ta faru da kai kuma ka shirin fuskantar irin wannan to ko da ya zo maka za ka samu sauƙi ba zai dugun ba zai dugun zuma maka rayuwa ba wannan akwai labarika masu ɗimbin yawa da za a iya buga misalai da su a kusa-kusa da mu wanda babu bukatar sai an ta faɗi su Allah shirye mu to ka ji sababi na shi da ke na, ka nemi godiyar mutane ka nemi godiya wajen Allah ka nemi Allah ya gode ma السبب السابع الإحسان إلى الغير انشراح للصدق sababi na bakwai da ke ba da daɗin rayuwa al-ihsanu ila al ka kyautata ma wani inshirahu lis-sadr yana wanke maka zuciyar ka yasa ka samu nutsuwa duk mutumin da ke kyautata ma mutane to za ka ga rayuwar shi tana tafiya a miƙe za zaka bai da tashin hankali ba za ka ga yana da tashin hankali duk mutumin da ke kyautata ma mutane duk kuma mai cutar da mutane wallahi ba shi da jin daɗi in ka zama mai kyautatawa to za ka samu inshirahu sadar shi yasa da aka tambayi manzala sama waye ya fi a cikin mutane manzo sama ya ce khairun nasi anfa'uhum lin na hadithun hasan wanda ya fi a cikin mutane shine wanda ya fi kyautata musu kana kyautata ma mutane to kai kafi rayuwarka gabaki dai ka ba da ita dan mutane a fagen da Allah ya ajiye ka duk damar da Allah ta'ala ya baka to yi kokari ka kyautata ma jama'a da wannan damar kakai yi ruwa da ita ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويثمن هكا هكا هكا هكا هكا هكا الزحير يجي ومن يك فضل duk wanda ya kasance yana da wani fifiko da daraja da Allah ya bashi fa yabkhal bi fadlihi sai ya ruwa da wannan damar da Allah ya bashi ala qaumihi ga mutanansa anhu ana kwana ana tashi sai mutane sun koma sun daina bukata komai a wajensa wa yuzmani kuma sai an rubuta shi a cikin waɗanda ake zarga muna masu munanan hali da ka kyautata shi ce kuma Allah ya ce yana son masu kyautata wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah ta'ala yana son masu kyautatawa daga cikin sunan Allah akwai al-muhsin al-muhsin Allah mai kyautatawa ne daga cikin suna Allah akwai albarru albarru ma'ana wal shi ma mai kyautata ma bayansa to kuma ya nemi bayi su kyautata aljamilu kasmi shi mai kyau kamar sunansa ya ce duk abu mai kyau to ya kama da sunansa ya ce jamil me fassarar jamil mai kyau to aljamilu kasmi wal ma'rufu ka rasmihi sannan abu mai kyau ka rasmihi kamar yadda ake rubuta shi ne walkhairuka walkhairuka ta'amihi sannan shi kuma alkhairi kamar ɗanɗanan sa ne shi yasa aka tambayi wani malamin lugha aka ce me alkhair sai ce alkhair huwa alkhair alkhair huwa alkhair wa laysat hunaka kalimatun tufassiru kace me alheri sai ce alheri shine alheri alheri shine alheri ba yi da wata kalmar da zaka fassara shi da ita alheri alheri ko kana da wata ma'anar da zaka ba alheri alheri shine alheri kawa. kaga habba haushi shi ma da ya tashi to sai ce alheri kawai awwalul mustafidina min is'adin nas farkon wanda zai fara fa'idantuwa da kyautata ma mutane da saman musu rayuwa mai kyau humul mutafaddiluna bi hadha al-if'al sune waɗanda suka yi wannan aikin kai ne farkon wanda zaka fara jin daɗi in ka kyautata ma wani kaga ku duba ku duba hikimar malamin nan a can ya tsoratar da mu a game da me a game da mutane ana kyautata musu amma su butulci yace to ka dauka za su butulci to nan kuma kai tsaye sai gwama maka shi nan ba ka ci gaba da kyautatawan nan fa a cikin kyautatawa ake tsira idan idan ka zo idan ka zo kana ganin kana tunanin duk kowa ya lalace tunda kai ma ka in duk an lalace kai ma ka lalace wani bai kyautata ni ma bari in zama ban kyautatawa to shi ke ana ba da labarin wani wani wani mai hikima cikin turawa ba ya zo za su je sai jarida suka zo da shi da direban shi dan baya bayan nan ne suka zo za su sai jarida shikenan wannan wannan wannan mai hikimar ya fito daga motarsa ya tambaye mai jarida kawai zai mai jarida kawai yana mu bello fa kawai yana mushi magana yana gaggiyarsu ne masa shi kuma sai jan shi yake yana mushi maganganu masu daɗi sai direban wannan mai hikimar sai ya ce bayan sun gama siyan jarida za su tafi ce ce yin laɓe wannan mutumin yana ta wani jajjatsi ne maka kai kuma sai wani cikin maka fuska kai cikin masa fuska kake sai ce kwarai shi ɗabi'a ta kenan ni kuma ɗabi'a ta ke bai kamata ya cuce ni so biyu ba ya yi mun wannan ɗabi'a tashi sannan kuma ya ɓata wani ya kyau kun gane ni ma idan na rama na mushi irin yadda yake mun zama ɗaya ke na mun lalace ya ɓata min rai farko sannan ni ma kuma ya canza ni na zama lalakacce kamar so daga farkon wanda ke fa'idantuwa da kyautatawa ne wanda ya kyautata Allah zai ba shi kwanciyar rai ya ba shi kwanciyar hankali bayi da wata damuwa a ransa yajnuna samaratahu ajilan za su riƙa cin gajiyar 'ya'yan marmarin kyautatawa tun a duniya fi nufusihim a cikin rayukansu wa akhlaqihim da ɗabi'unsu wa dama'irihim da kuma zukatansu fayajiduna lin shirah kullun za ta rika jin zuciyarsu tana wani haske tana wani buɗewa. walin bisa kuma ba za ta rika jin kunci ba kullun zuciyarsu a buɗe take wal huduwa sannan za ta rika samun natsuwa wal sakina sannan za ta rika samun dai natsuwa ka gani fa idza tafa bika ta'ifun idan ya kasance wani mai zagayawa na bala'i ya zagaya a gare ka min hammin na damuwa au alamma bika gammun ko kuma wani kunci ya sako maka famnaha bayraka ma'rufa ko fita ka je kai ma wani sadaka kai bari ba ku bari ku ga wani abu ko damuwa ka shiga kawai sai ka tuno wanda ka dade baka kira shi ba a waya bai kira ka ba a waya ya dade ya manta da kai kawai sai ka zauna ka dauko waya ka kawai kana scrolling sai ka tuno shi assalamu alaikum lafiya lafiya kawai dama na kira ka ne mu gaisa wallahi na ji kunya sai ya ce maka wallahi na ji kunya ma wallahi wani na ji kunya ai ban so a ce kai za ka fara kira na ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza kana aje wayan nan sai ka ji wani sai ka ji zuciya ka ce sanyi ko kuma ka tashi ka je ka ziyarci wani wanda ka dade baka ziyarce shi ku ɗan tattada ku ɗan tattada ya rako ka sai ka ji zuciya ka ce sanyi kaga duk wannan ma'arufi so da ka da ka ji damuwa ta dame ka fam na hagaira ka ma'arufan ka je kai kyautar wani abu mai kyau ga waninka wa asdi lahum jamilan sannan kuma ka je ka nika musu kyakkyawan abu tajidil faraja war rahata zaka samu kwaranyewar bakin ciki war rahata da kuma hutu a'ti mahruman ka ba wanda Allah bai bashi ba yi kyauta unsur mazluman kalli wani wanda aka zalunce shi ka taimake shi an ƙid makruban ka tsamar da wani wanda yake cikin bakin ciki aqin ja'i'an ka ciyar da wani wanda yake cikin yunwa hmm? ut mariban ka je ka gai da wani mara lafiya a'in mankuban ka taimaki wani wanda yake cikin bakin ciki tajidi sa'adata tagmuka min bayni yadayka wa min khalfik wallahi sai ka samu rayuwa mai daɗi ta lullube ka ta gabanka da bayanka a cikin ma ake ba a ci a nan ƙasa ake ba da labarin wanda 'yan fashi suka zo gidan shi shekarun baya ko suka zo 'yan fashi suka zo gidan shi suka zo gidansa suka kamo shi suka zo suka tsaye da shi aka ajiye shi ga shi nan alhaji kaza nake so ka ba mu kaza kaza kaza kaza kaza kaza ya kawo musu kuɗi ya ba su shan sai ogan nasu ya ce wai ya sunan shi sai ɗaya daga cikin yaran ta ya ce ai shi ne alhaji wani ya ce alhaji wani da nake jin labarin shi yana kaza yana kaza yana mutane ya ce kuma ya mushi da kuɗinsa ce mun kuma ɗaukan maka alkawari in dai mu ne barayi a ƙasar nan to ba za a ɗaukan maka ko sisi ba barayi sun zama securitinsa saboda me saboda kyautatawa wallahi ran nan wasu suke ban labari ka san ƙananan ƙananan ma'aikata in kana tare da su ko da albashinsu in kai shugaba ne a waje to ba albashinsu kawai za ka yi tsare ba kaga ɗan ne ko ɗan nan da ya kyautatawa haka ta nan to ba ƙaramin taimakon mutum take yi kakkace yana tsare mushi albashin shi ina bashi albashin shi in kai shugaba ne a wuri in wata dama ta zo ta kyautatawa to kyautata musu shi ne wasu leburori suke ban labari wani ogansu injiniya ne ya faɗo ya ce wallah kakka so kaga sun kai su nawa haka suka damu yadda za su je sai suke ce min dawa na ne a barin shi za mu yi ya ɗan yi ihu a cikin ramar na wallahi din na san su din din na san su na san wancan din na san wannan na san su dina da alaka da su sai ban ji daɗi ba wancan ga yabo wannan kuma ga su kafin ci wallahi barin shi za su kai kaga da za su ma iya samun dama rani ya fada da za su yi dan mai kabai wallahi sai su mishi Allah kaga na lalace wata kakai ke wallahi za su iya turbide shi da kaza ko a ci a ɗibo baro biyu a ƙara mai to amma wannan yace hankalin su ya tashi ce wallahi sun kai nawa kawai haka suke ƙoƙarin su fito da shi nan da nan suka fito da shi aka kuma aka yi ta dudduba shi a game ya faru da shi kafin a yi tunanin ko asibiti za a ko ina za a je to kaga kyautatawa haka take fa'iza to shine wannan inna fi'il alkhairi kaga aikata alkhairi kalmis Kamar tirare ne yanfa'u hamilahu kai da ka ɗauki tiraren kai farkon wanda zaka fara jin daɗin sa kenan wa bai'ahu in saidawa kake yi zai amfane ka wa mushtariyahu sannan zai amfani mai siya wa awaidul khairi an-nafsiyatu ababan da ke dawowa na alkhairi ga rai a qatirun mubarakatu wasu magunguna ne masu albarka تصرف في صيدل تصرف في صيدلية الذين عمرت قلوبهم بالبر والإحسان أنا كرتفو دتوزوا فامس ما أجير ما جنيه ta waɗanda Allah ta'ala ya raya zukatansu bil birri wal ihsa da nagarta da kyautatawa wasu magunguna ne kake ba kanka in ka zama mai kyautatawa to kana shan magani ne na kafi. ba yadda za ka ke ciwo kenan ka ɗauki misalin wancan dai da 'yan fashi suka zo gidansa suka ba shi bamani suka ba shi suka ba shi ashuwaran cewa har abin dai su ne barayi kaga su ma Allah ya sa su tuba eh, in dai suka ce in dai su ke sata to ba wanda ya isa ka san barawa wani zubin ko ya tuba ma fa ana ana amfani da shi yi ya tuba yan sanda na asset ne na yan sanda kayan yan sanda ne a tudun wada ba ma amfani unguwa akwai wani kasurgun barawo da aka yi muna yara ya tuba ya rasu Allah ya gafarta masa wallahi aka sace maka mashin kawai wajen shi za ka ce wani irin mashin ne ce yamaha ne a suzuki ne a sufa zaki ne ba su wani irin mashinan da da ka faɗa sai ya zagi sai ya ce wani sai kunduma mai zagi ya ce ya ce kana da wani mashin ɗin da za mu hau ce eh sai ku hau mashin kai za ka tuka ka goya shi a baya kawai fi sai dai kawai kuna shiga wata lunguna kuna shiga wata lunguna har a kai wani aure a kai wani kango kana zuwa kun shi kenan sai ce tsaya nan ce jira kuna shiga kawai sai dai kaga ya fito maka da barawo da mashin danka. sannan a gaban ka zai ce wane ce wane kai dan kaza kaza ka har wannan fa kanina ne fa saboda rashin kunya ka ya kai har kai je ka sace mai mashin kaga shi ne wannan inna tawzi' al-basamat mushriqati ala fuqara akhlaq lalle yada murmushi al mai haskakawa ala fuqara akhlaq ga mutanen da suka zama suna da talauci a kyawawan ɗabi'u sadaqatun jariyatu sadaka ce mai gudana fi alamin qiyami a cikin duniya ta balu ta kyawawan ɗabi'u wanda bai da shi kamata wani da ya iya murmushi ba to koya mai yadda ake shi yake nufi eh, wani da ya iya murmushi ba yaran da mun yi magana kan murmushi ko murmushi fa'idojinsa ba su da iyaka kai kanka da kake murmushi to kana maganin wasu nau'ukan ciwon zuciya masu yawa naka duk lokacin da ka saki fuska da gaske ba fa ka saki fuska ke ba sakin fuska na Allah da annabi ka saki fuska da mutane to nau'i ne na kawo magance ma kawo zuciyarka za ta yi fahimta sannan shi kuma wanda kamawa ka aika wani sako a zuciyar shi ka jefa mashi wata kibiya shi ma sai ya ji daɗi shi yasa daga cin sufofin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai murmushi walau an talqa akhaka bi wajhin tariqi ai annabi sama ya ce sadaka ko da ba za ka iya komai ba ba za ka iya kyautatawa da komai ba to ka fuskanci dan uwanka bi wajhin taliqi da zu da fuska wacce take sakakkiya kar ka zama kana mutane fuskar bijini fuska shanu ka saki fuska ga mutane wa inna abusal wajhi lallai murtita fuska ilanu harbin barusi to kana sanar da za a fara wani yaƙi ne mummunan yaƙi alal akhari da wasu duk lokacin da ka zama kana murtuke ma mutane fuska to cewa kake ku zo ku yaƙi kai da su la ya'lamu qiyamaha illa illa allamul ghuyub ba wanda ya sanya shi za a wannan yakin sai masanin gaibu Allah ta'ala kenan amma tabbas kana shirya ba kanka yaki mutane su gane ce kama kawai mutum ya ta wani murtuke ma mutane fuska to da ka ji an fara wannan magana to ka fara tara ma kanka sojoji kenan su ma kuma sun fara tara nasu ka fara tara makamai kuma sun fara tara makamai shi ko manzon sun ya ce la ta tamanna liqa al al'adu. manzon sun ya ce kakka take kai fatan haduwa da abokin gabanka kowane ilmi ne wa sallallahu al ku roki Allah ku fita daga yaki wa kafallahu al mu'min al kitab sharbatu ma'in min kaffi baghiyyin li kalbin wal makwal na ruwa makwal na ruwa min kaffi baghiyyin daga hannun wata karuwa likalbin ƙurin, ga wani kare mai cizo kaga duka malam ya muna na siffanta su ita karuwa shi kuma kare karan ma mai cizo amma wannan karuwar ta zo tana jin ish bagiyun ce min bani isra'il karuwa ce kilaki daga cikin banu isra'il ta zo tana jin ish sai ta samu wata rijiya domin ta sha ruwa sai ta cire kuffi duk kun san hadisi mashhuri ne hadisi ta zo ta za ta sha ruwa kawai shi kenan ta zo daidai wajen faɗi za bi kalbin yalhas sai ga wani kare yana lasar ƙasa kishi shi ma ya kai masa sai ta ce laƙad asaba hadal kalba mislu ma asaba irin abin da ya faru da ni shi ya faru da karen nan sai ta rika shiga cikin rijiya da huffinta mun san kufi ai za mu gan shi haka yake kamar safa kuma ba yi da huji sai ta je sai ta ɗibo ruwa da kuffin nan naka sai ta ba karen nan sai ya sha sai Allah ta'ala yi ma annabin wannan zamanin wahayi cewa fa shakara Allah ta'ala amalaha wa ghafara laha sai Allah ya gafarta mata ya gode mata abin da ta yi <laughs> kare ba kare kare kaga suna cewa alkalbu ahsanu ishratin wahwan nihayatu fil khasasa mimman ta'arraza li ri'asa min qabli ibban ri'asa wai kare shi fi kowa kaskanci a cikin halitta Allah amma gara shi da mutumin da ke neman shugabanci alhali bai cancanta ya shugabancin to kaga ya ce wahwan nihayatu fil khasasa kare shi yafi kowa muni da kaskanci amma kuma ta sanadiyarsa shi Allah ya kafarta ma karuwa wadda aikin ta mummuna ne domin Allah yana kamanta mummunan aikin karuwa da kisan kai a wurare da yawa a suratul an'am Allah ya hada kisan kai da zina a cikin suratul isra'i Allah ya hada kisan kai da zina a cikin suratul furqan Allah ya hada kisan kai da da zina sai in kuka karanta za ku san su in an yi magana kisan kai to za a yi magana zina kaga mummunan aiki to ita sana'a ta kenan saboda banu isra'il yahudawa ba wanda yake ta karuwai shi za a kake gani har yanzu ba wanda yake su tarwijin fasikanci a ban kasa Allah shirya to kaga karuwa banu isra'il ta shayar da kare makwalɗaya na ruwa asmarat dukhula jannatin wannan shayarwar da ta yi makare ita ta haifan mata da shiga aljanna ardu has wal ardu wannan aljannar shine me kaman faɗin sama da ƙasa ya anna sahibas sawabi domin mai ladan gafurun mai gafartawa ne shakurun mai godewa ne jamilun kyakkyawa ne shi yuhibbul jamila yana son ai abu mai kyau ganiyun mawadaci ne shi hamidun kuma shayaba ne shi allan da aka yi abin da ya shi kawai ikhlasinta allah ya kalla da tausayinta mu kare kama wannan kare ka duba kare to ka samu ɗan adam ka shayar da shi ko ka ciyar da shi me kake tsammanin allah zai ma to a wannan jarabawar da allah ya yi ma mutum ita ce shi zai kwace ma abin da ɗan adam ɗin yake da shi yake rayuwa da shi to kake me kake tsammanin Allah ya masa kuma wani zubin shi shugaban mutane ne jagora ne al'umma na tsammanin aka biyo su wajen su zaki wajen su za su ruga za su ruga da gudu su tafi wajen su sun samu faka. to a'a yanzu shine mai ɗaukar kota sai ya dubi tsakiyar abin da maɗigarsu sai kawai ya buga ba kota ba ma sai ya ɗauki guduma hamma sai ya kalli tsakiyar maɗiga kawai sai ya buga a wajen kuma iya iyakar ƙarfinsa to me kake tsammanin Allah zai mata karuwa karuwa mai zina kare ta je ta shayar da shi ruwa saboda ta ga bala'in da yake ciki Allah subhanahu wataala ya ga aikin da ta yi ya gode mata kuma ya gafarta mata to walle dan adam kuma manzon sama ya bada ka'ida ya ce fi kulli kabidin ratbatin sadaqatu da hanta ne ɗanya wacce take bukatar ruwa idan ka mata sadaka idan ka mata wani abu karayu to kayi sadaka kayi sadaka Allah zai baka lada duk dabba duk wata halitta Allah ta zama tana da hanta kai mata abin da za ta rayu ko alade kaga alade dai haramun ne cinsa ko jaki wallahi shari'a ba ta yadda haka dan ka zo ka dauke shi ka ba shi wahala alade ya halatta in yi maka banna ka bige shi amma hakan nan yana rayuwar shi gashi can ga ka can to ka kyale shi rayuwar shi in kuma kaga ya shiga bakan wahalar taimako ka taimake shi Allah zai taimake ka kai domin mai bambancin alade da kare dukkanin su Allah ya ambace su a cikin alkur'ani da su mummuna ba ba abin yabo a cikin su amma kuma karuwa ta shayar da kare ta shiga aljanna sannan ga mata aure ita kuma hadisan duk suna nuna mata aure ce ita kuma ta kamo mage kuliya ta ɗaure ta a gida ta ƙi ba ta abinci ba ta batta ta tafi ta je ta nemi su ɓera da ƙadangaru ta ci ba har ta mutu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine mata albarka ya sa ta a cikin wutar jahannama saboda magi saboda magi waccan ta karuwa ce saboda kare ta shiga aljanna wannan kuma mata aure ce a ɗakin mijinta ta kama mage ta ɗaure ta ta ta abinci ita kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fushi da ita ya la'ane ta ya sa ta a cikin wutarsa ina ga ɗan adam ɗan adam akramu shi ne a cikin halittun Allah yafi kowace halitta daraja Allah yana kishin bayinsa to ka zama mai kyautatawa in Allah ya sa ka zama mai kyautatawa to za ka ji daɗi ya man tuhajjiduhum kawabisu shaqa'i ya waɗanda in an ce kabus shine kwali kwali kwali da ake zuba kaya shine suke ce makabus eh. ya man tuhaddiduhum kawabisu shaqa'i ya waɗanda kwalaye na taɗewa ke musu barazana a rayuwa walfaza'i da razana walkaufi da tsoro halummu ila bustanil ma'ruf wallahi ku baro kwalayen nan da suka suke muku wannan barazana ku dawo gona ku dawo dausayi ku dawo lambu na al-ma'ruf na kyautatawa wa tashaghalu bil ghaib kuma ku kalli wasun ku ku shagalta da su ka samu wani daga cikin bayan Allah kawai ka kyautata masa ko mutum ɗaya ne, kaga yadda Allah zai ba kai mutum ɗaya ka iya ɗaukan nauyi ka ce to gashi za ka iya masa kun ga almajiran nan da suke zuwa gidajen mu suna mana aiki to ka kyautata ma wasu sallan nan ta zo ka ce to za ka mashi ko da ka yi ma 'ya'yanka kala ka za to shi ma ka ɗauko kala ɗaya ka masa ka ga abin da Allah zai riƙa ma so da ba yi wanda zai mashi amma ka ga ba a cutar da su baki a cutata musu duk abin da muka ci su ma ka ci to ka ga yadda Allah zai riƙa kai ma buɗa ma ba za ka yi talauci ba za ka shiga damuwa ba ka gani a ba'an ka zama mai badawa wa biyafatan sannan karka ɗaukar nauyin baki in bako ya zo kaka kore shi gidanka wa muwasatan sannan ka zama mai yaye ma mutane bakin ciki shine muwasa wa i'anatan ka zama kuma mai taimako wa khidmatan sannan ka zama mai hidima ga mutane wa satajiduna sa'adata ta'aman wa launan wa zawqan wallahi zaka ga rayuwa mai daɗi ta zo maka ta'aman sai ka ɗanɗana ta yadda ka san kana cin abu mai daɗi haka za ka cin rayuwa mai daɗi wa launan sannan za ta zo maka da launi mai kyau wa zauƙan sannan rayuwa mai daɗi za ta zo maka dai da ɗanɗano mai daɗi so tare da abba'amu da azzauk suna zuwa da ma'ana ɗaya ne shi yasa amin suna ya haɗa sai ce mai zaƙa ba'amal iman kaga zaƙa ba'amal iman da ya ce wa sallallahu alaihi wasallam zaqal imana ko shi ma yayi amma sai ya karfafa sai ce ka ta'mal iman eh, haka ka iya zuwa ka ce me ba'ima zauqal iman وما ahadin عنده min ni'matin تجزى mai kyautatawan nan ya zama yana kyautata ne ba yana tsammanin wata ni'ima daga wannan da zai kyautata mawa ba to jiza wanda zai saka masa da shi kakkai ma wani yanzu misali ana ba da labarin wasu daga cikin masu dukiya wai suna ganin suna ma Allah wa yau sai su sami yan uwansu masu dukiya sai su ba su zakka to me kai wai shi ma yana tunanin nan gaba idan ta juye to wai shi ma ya bashi su suka fi kowa butulci wannan ayoyin sun soka ne ga sayyidina abubakar radiyallahu anhu suna cikin fada'in na sayyidina abubakar wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al'ala yana yi ne kawai dan neman ganin fuskar sa madaukaki wala sawfa yarda kuma da sannu ubangijin sa zai yarda da shi to ka ba da kyauta kai dan Allah shikenan izra'a jamilan walau fi ghairi mawdi'ihi ka shuka kyakkyawa ko ba a wurin ba ne kai kai gaba za ka ci gajiyarsa wata rana za ka ga amfanin kyautatawar da kai ko ba daɗe ko ba jima ko ba daɗe ko ba jima wani mutumi ya zo wucewa sai ya ga wani matashi matashin nan ya zo a guje ya shiga tashin hankali ya tsaye da shi ne ya ce mamashi ce ba ta da lafiya ga can za ta mutu ba da kudin da zai sai mata magani ya ɗauke shi ya tafi da shi famasi shagon magani ya biya masa kudin magani ya sai ma maman magani sannan ya ɗauki wasu kuɗaɗe ya bashi ana nan ana yaron nan ya ta girma ya ta girma ya ta girma ya ta girma ya ta girma a shi har ya karanta famasi shi kuma famasi ran nan kawai yana tafiya yana tafiya sai ya ga wani gida ana cikin wata yarinya ta fito tana kuka shi me ya faru to babanta ne ga ya samu paralysis ba da lafiya ba su da kudin magani kawai yana shiga sai ga wannan mutumin ne da ya taba kyautata masa a shekarun baya shi ya gane shi fa a haka kuma wa mulawumin ya gane shi shi kenan to me kake tsammanin zai faru ai ƙarshen labarin ba sai na bada ba ko shi lokacin da ya waccan kyautatawar ya tsammani wannan abin zai faru da shi bai tsammani zai zama paralyzed ba ko bai tsammani zai shiga cikin bala'in da ya shiga ba domin a lokacin badawa yake yanzu gashi shi yake nema sai gashi wanda ya ba ya adashi a shi ranar kwata za ta kuma kwata mai riba to shine abin da muke mantawa a lokacin da kake cikin jin daɗi kawai sai ka manta cewa ai wannan daɗin kawai kamar zai dore wallahi baya dore kuma wanda kake tsammanin yau menene uh, Mustafa Hamam yake faɗi a cikin kasidarsa doguwa yake cewa yake cewa wa azizin bil amti wa zalilin bil amti sara azizan wa azizin bil amti sara zalila sutari rubba rubba zalilin Bil'amti, amsi sara azizan akwai mutumin da kake tsammanin makaskanci ne jiya yau sai waye gari ya zama maɗaukaki? haka duniya take sannan mutumin da kake ganin shi maɗaukaki jiya wallahi sai ta juye ya zama makaskanci yau Allah yayi waɗannan misalan ba su da iyaka to ka kyautata in ka kyautata lokaci na nan zuwa zaka kwashi adashin ka raba raba ba tare da Allah ta'ala ya tauye ma ba Allah subhanahu ta'ala ya ba mu zukatan kyautatawa mun samu sabubba guda bakwai a cikin waɗannan sabubban a cikin majalisai guda hudu insha Allah ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh